ƙungiya ta 'yan boko ta shirya a waɗannan wurare guda biyu da kamar yadda aka sani a kafafen watsa labarai yana yawan magana yana kukan cewa yara suna yi mashi rashin kunya yara suna zagin shi yara suna cin mutuncin shi to abin da muke cewa babu shakka mu dai mu daga cikin marasa kunya masu ainihin rashin kunya ga shehi ba mu daga cikin masu zagi ko masu cin mutuncin ainihin shehi saboda dalilai kamar haka waɗanda zan faɗe su a bisa mahanga shari'a da kuma mahanga ta ainihin tunani babu shakka shehi makarancin alkur'ani ne da ya koya kuma yake karantar da alkur'ani kira'atan wa tafsiran a wannan halin bai kamata a ce a wulaƙanta shi ba don manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi don haka shehi kana da wannan daraja don ka iya karatun alkur'ani bayan ka koya kuma kana karantar da ainihin alkur'ani din don haka ba ma wulakanta ka in kuma ka ji masu wulakanta ka to ba daga cikinmu ba ne na biyu kai abokin ubanmu ne a sheikh abubakar mahamudu gumi shi kuwa abokin uba to uba ne saboda martabar abubakar gumi ko kai ba malami ba ne a matsayin kai abokin ubanmu ne ba za mu wulaƙanta ka ba na uku kai dottija ne da haƙiƙa juye ban ta a shekaru ka girme mu ka haife mu kana da 'ya'ya makamantan mu ko waɗanda suka ɗare mu a shekaru to waɗannan dalilan da kuma haɗawa da cewa mu mun tashi gaban manya ne to ba mu san wa ainihin babbar rashin kunya ba sai dai kuma fa dole duk inda babba yake da darajojin shi dole ne ya kiyaye mutuncin shi ya san maganar da zai faɗi ya san inda zai sa hannun shi ya san inda zai sa kafar shi sannan girman mai girma da darajar mai daraja ba ta hana a yi mashi martani dangane da mummunar maganar da ya ko kasassaɓa ko kuskuren da ya domin imamu malik yana cewa mamin na illa raddun wa mardudun alaihi kowanne daga cikinmu da ka gani limaman musulunci a nemi shi raddi kuma shi ma yakan yi raddi yakan yi raddi kuma akan yi mishi raddi yakan wayi gari wata ran ya gan shi a halin yanayi wa wani raddi wata rana kuma akan wayi gari shi ma a nemi shi raddi sannan raddodi suna da yanayin da ke hukunta a yi su da kuma irin tsarin da ke ainihin hukunta a yi su don haka shehi duk da darajarka da girman mabiyanka a najeriya ba zai hana in kayi mummunar magana irin wannan a fito a tara jama'a kamar yadda ka tara kafafen watsa labarai suka yada a jaridu da rediyoyi da kasusuwa aka saka a intanet har wasu daga cikin wawayen mabiyanka suke kare maganar suna yi mata tagomashi suna bayyana sharhinta suna jinjina maka babu shakka dole ne a tsaya a bayyana barnar da ke cikin wannan magana musamman a irin wannan hali da al'ummar musulmi suka fi bukatar su haɗe kansu fiye da kowane lokaci musamman a irin wannan hali wanda kai da makamantanka kuke kira dangane da a daina kafirta musulmi kai da makamantanka kuke kira akan musulmi su tashi su haɗa kansu musulmi su ƙaunaci junansu tsakaninka da allah shehi duk sanda kake wannan magana baka tunanin cewa waɗannan mutanen da kai mummunar magana a kansu su ma musulmi ne baka fatan cewa a haɗa kai tare da su baka ganin haɗarin in ya zama sun koma gefe guda a irin wannan halin kai kanka taka manufar za ta samu kaiwa ga matsala da cikas